Batun sabunta rajista akan kuɗi kimanin naira dubu goma baya ga kuɗaɗen da gwamnatin Kano ke karɓa a kullum a hannunsu na cikin dalilan yajin da 'yan sahun suka daka. A wancan lokaci mutane da yawa duk sun biya rajistar nan kuma sun yi ta. Ana bin jama'a mu da yawa ba su samu ko ta a hannu ba da za su kai kamar wajen dubu goma. To bayan ba a ba mu wa'annan mun ba ba kuma daga baya aka zo kuma aka zo aka ce wannan ta kare saboda aka za a sabunta. Abdulkarim Yusuf kenan babban sakataren gamayyar ƙungiyoyin direbobin babura masu kafa uku a jihar Kano. Gabanin hakan da gwamnatin ta nana da cewa batun biyan waɗancan kuɗaɗe yana nan daram, amma ta roƙi 'yan sahun su haƙura da yajin nasu. Baffa babba ɗan agundi shine shugaban hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa a Kano. Magana ce aka faɗa du Allah du annabi kar ku tafi yajin aiki ku ba abubuwa na ka'ida na doka ba su yi ba haka wancan karan ma aka yi. hagurgurtarwa da ake yi ai kamar dan an nuna an yi kalmomi masu zafi ne a wancan karo shi yasa na ceto, bari mu gwada kuma haƙurin da ba da hakurin ko zai yi rana tun a shekara ta da hudu ne gwamnatin sanata ibrahim shekaru ta bulo da tsarin sufurin a daidaita sahu Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shawarci gwamnatin ta kafa wannan tsari. Majalisar Shura ta ba da shawara ya kamata a daina yin amfani da babura da ake kira a caba amma kafin a hana a fara samar da madadinsu a rage wa mata hawan baburan nan sannan a rage musu cakuduwa da maza a taxi da bus-bus. don haka a samu baburan a daidaita sahu izamana suna jigilar mata kadai abu na biyu kuma yawan hatsari da 'yan acaɓa suke yi a lokacin hatta kai ga asibiti irin na murtala ana da wurin da aka yi wa lakabi da sunan ɗakin 'yan acaɓa saboda yadda kullum suke kada mutane a hankali kuma daman ana kyautata zaton gwamnati ta fara ɗaiɗaikun mutane kuma za su saka hannu jari wajen siyan nasu suna sawa ana taimakawa mata da abin sufuri baya ga sauka daga manufar farko ta samar da sufurin a daidaita saho a Kano. Gazawar gwamnati wajen samar da sauran kafofin sufuri na ƙara zafin takaddama tsakaninta da 'yan sahun in ji Malam Kabiru Sa'idu Sufi wani mai sharshi kan lamuran yau da kullum a Kano. Cikin wannan 'yan shekarun bayan nan a dukkanin wata hanyar sufuri da da ake da ita a jiha kusan za a ce ta kau shi wannan babur mai kafa uku na ta sahu kusan shi kadai ne yake rike da kusan kashi 90 cikin 100 na samar da hanyoyin sufuri a wannan jiha lalle za a iya cewa wannan ya sa sun samu wani mahimmanci da dole eh, abin da suka yi zai taba al'umma zai taba tattalin arzikin ƙasa sannan kuma a cikin iya tsawon wannan lokacin da suka samu wannan shuhuran ita gwamnati bata fitar da wani tsari na sufuri wanda zai kasance an goya shi a bayan nasu ɗin ba. A cikin watan Satumbar bara ne Majalisar Dokokin Kano ta amincewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ciwo bashin kimanin naira miliyan ɗari biyar da ya ce zai siyo motocin safa na sufurin mutane a birni da kewayen Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.